أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملوانا يمتي من نعم. الأحاديث الشرين ga جوات الربيع الأول hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekaru 1442 daga makka zuwa madina wanda hakan ya daidai da sha biyar ga watan satumba ga watan nuwamba shekara ta 2020 miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan na lahadi muna haduwa a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatunmu na mako-mako da muke a tarihi wato muna karanta littafin hikimatun minar tarihi kuma idan ba manta ba darasin da ya gabata mun fara sassali na farko a cikin wannan littafi wato khalifancin abubakar siddiq allah ya kara masa yadda daga shekara ta goma sha ɗaya zuwa shekara ta goma sha uku bayan hijira kuma mun karanta shimfiɗa da malam ya yi dangane da wannan littafi mun ji irin yadda aka yi a wato yadda garin maka ta ɗauki wato amu bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu da kuma irin yadda ainihin wato mahaifinsa shi abubakar yake tambaya duk da yake kusan karatun ya zamanto wato talhisinsa ya faɗaɗu abinda muka tattauna a wancan mako na yadda sahabbai suka ɗimauce a cikin garin madina wanda abubakar allah ya ƙara masa yadda shine wanda ya ƙoƙari ya natsar da su ta hanyar tunatar da su cewa fa dama annabi zai rasu ya kuma nuna musu cewa duk mutumin da yake bauta ma allah to ya sani cewa Allah raye ne baya mutuwa amma in ko Muhammadu kake bauta ma wato shi Muhammadu ya rasu wannan kenan to a Makka wanda wannan na daga cikin abin da ba tattaura a nan ba lokacin da aka sa shi ya zama khalifa ya sa wato mahaifin Abubakar Abdullahi ibn Abi wato ibn Abi shi Usman at-Tamimi yake tambaya me ya faru aka ce ai annabi ne ya rasu wa aka daura ya aka ce dan shi aka daura to sai yake tambaya har kuma sauran gidaje na ƙuraishawa suka yarda da haka domin yana so ya nuna maka cewa shi abubakar daga banu taim yake banu taim shine gida mafi kankanta a cikin gidan ƙuraishawa a familin ƙuraishawa gaba ɗaya family family ne shi ma ba ƙuraishe ne amma gidansu shine karami a cikin gida abinda ake nufi da kankanta a nan shine wadda darajarsa ba ta kai ta sauran ba kamar a samu mutum ne mai gida yana da 'ya'ya goma dukkaninsu daga gwamnoni sai ambassador sai ministoci sai a samu wani shi talaka ne fitik dan gidan ne amma shi talaka ne kila ma gadi yake misali ta ga za ga kamar shi amma bai sai a fitar da shi a gidan ba to kamar haka ne banu tai suna daga cikin wato su ne karshen family masu matsayi karami a cikin ƙuraishawa amma ya shirku su daraja cewa su ƙuraishawa ne da haka lokacin da abubakar ya sake rasuwa ya sake tambaya me ya faru aka ce ai ɗanka ya rasu abubakar ya ce wannan babban musiba ne hakika mutuwar ɗa ba ƙaramin musiba ba ne ana fata an fahimci wannan a takaicin takaitawa wannan shimfiɗa ne kawai a yau za mu ɗaura daga mabahasi na farko shine saqifatu bani sa'ida saqifatu bani sa'ida shafi na 33 malam yace fi hadhihi al-fatara التي اشتغل فيها علي والأباس والفضل بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم أريدي وانا da waɗannan sahabbai su ainihin wato aliyu da al'abbas da fadl suke shagaltuwa da shirya annabi sallallahu alaihi wasallam yi masa wanka sa masa likafani wannan shirya shi da suke yi sun shagaltu da yin wannan aikin a daidai lokacin fa ana ma annabi wanka me ya faru malai ita istama a ba'adul ansari fi saqifati bani sa'ida kawai sai wasu daga cikin mutanen madina suka je suka haɗe suka taro a wani wuri da ake cewa bani sa'ida wato shingen su saqifa shi ne shinge suna da shingaye kowane family suna da irin shingen su ina fata ana fahimta kamar irin estate da ake yanzu sai a ce estate din nan na wuri kaza ko na family kaza ko na kabila iri kaza duk su ne a cikin kabila to su ma suna da taqifa taqifa akwai wasu family da ake ce musu banu sa'ila a cikin madina wannan yan madina ne ban da yan maka a cikin wannan abun sai yan madina sun ka taru a wannan shinge na banu sa'ila a daidai lokacin da me ake yi ana can ana shirya annabi sallallahu alaihi wasallam taruwan da suka yi mai suka yi akwai abin da ya sa suka taru malam ya ce wata azkuru halihin riwaya zan kawo wannan riwayar na taruwarsu a cikin saƙifa wato wannan shinge daga ina zai kawo riwaya ya ce min tarihin imamin tsabari daga cikin littafin a tarihi na imamin tsabari Ya ce zai kawo ta ne Auwalan a karan farko zai kawo riwayar min abin abi na al-kazzab riwayar wani da ake cewa abin abi na makaryaci ne na gaya muku a darasin da muka fara na farko cewa malam yi shimfiɗa ne mai tsawo ya ake karanta tarihi a wurin wa a karanta tarihi su wane ne makaryata ma a tarihin to daga ciki akwai abi na al za cikin makaryata an fahimta ko dan ya nuna maka riwayoyin na wannan abin da ya faru ya zo ne ta fuskoki guda biyu ɗaya fuskar riwaya ce mai kyau ɗaya fuskar kuma riwaya ce mara kyau ta ƙarya ce akwai ƙage akwai zuƙi ta malle ina fata muna fahimta ka riƙe wannan sunan duk inda ka ce maka riwaya ce ta mai mikinar to ka san makaryaci ne amma yanzu yana so ne ya fara baka ita wannan riwaya ta Abin mai din ta ƙaryar sai ka ji ta daga nan zai kawo maka ta gaskiyar kuma sai ka haɗa su sai ka hukunci sai ka gane wanne ne ya za ka tantance abubuwan da ina ne aka samu bambanci ina ne aka samu daidaituwa an fahimci abu malam ya ce zai fara da riwayar abin miki nasu kazzab sai ce sun ma'azkuru ha min riwayatul imam al-bukhari daga nan kuma sai in kawo kissar daga cikin riwaya ta imam al-bukhari a cikin littafin sahihul Jami'a. wato littafin sahihul bukhari yace summa nuqarinu bainar riwayatayn daga nan sai mu gwama tsakanin riwayoyin guda biyu hatta na arifa ziyadat allati zadaha abi mikhlab daga nan dan mu iya gano ƙare-ƙaren da abi mikhlab din ya ƙara an fahimta yanzu dai a wannan riwaya ta farko ba za mu gane me aka ƙara ba tukunna dole sai mun gano riwaya ta biyu ku saurari wannan riwayar amma dai kar ku manta malam ya gaya mana cewa wannan riwaya ta makaryaci ne ana fahimta yau yi eh, ta makaryacin ko ta karyace malam sai yake cewa wala alla kathiran min hadhihi ziyadat al'an inda kathirin min umurin musallama eh, min min umurun ah, inda kathirina umurun musallama yace ba mamaki wannan riwayar da zai fara karanto ta a wajen mutane da yawa da yawan mutane da suka karanta tarihi abu ne wanda suka yadda haka ne kuma sun miƙa wuya sun karɓi shanu gudu ina fata ana fahimta wa mitlu hadhi hadha sayatina aidan fi fi hadithatay shura wa tahkim mana yace irin wannan riwayar ta ƙaryar za ta zo mana nan gaba kuma a lokacin da zai yi magana akan abin da ya faru lokacin da aka zo rikici na shura wato shawara tsakanin sahabbai wajen zaben khalifa wani khalifan za mu zo mu ji wani khalifa ne shi ma wannan al'amari ya faru da kuma matsalar tahkim akan wani khalifa aka yi wannan matsala shi ma rikici ne akan wai babu wani hukunci in ba Allah ba ba yadda za a ce wani shugaba ya wani hukunci in dai ba hukuncin Allah ba an yi rigingimu da matsaloli tsakanin sahabbai duka za mu ji wannan shi ana fahimta yanzu dai wannan ita ce ta dame mu mu ji waya wannan riwaya take kar ku manta ana magana ne akan shingen nan na banu sa'ida da mutanen madina suka taru a cikinsa a lokacin da ake shirya annabi sallallahu alaihi wa wasallama su kuma sun ware suna wannan shinge wai mai suke so su yi ne ya abin yake ne duka zamu je yanzu a cikin ruwaya malam yace qala al imam at-tabari rahimahullah imam at-tabari yace Allah ya ji kansa da rahama shi ya kawo riwayar ne a cikin littafinsa imam at-tabari ba wai imam at-tabari ne magana ba ana fahimta yace haddathana hisham ibn muhammadin an abi mikhnaf qala wannan abi mikhnaf din shine makaryata yace hisham ibn muhammad ya gaya mana cewa daga abi mikhnaf yace abu mikhnaf yace haddathani abdullah ibn abdurrahman ibn abi amrat al-ansari yace ga wanda ya fada masa yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lamma qubida wai lallai lokacin da salama ya rasu ijtama al-ansaru fi taqifati bani sa'ida mutanen madina sune ansarawa sai suka taru a cikin shinge na banu sa'ida faqalu sai suka ce a cikin shingen da bayan sun taru nuwalli hadha al-amra ba'da muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sa'ad ibn ubada al-amru ana nufin shugabanci da jagoranci da khalifancin musulunci suka ce za mu shugabantar da za mu nada wannan shugabanci bayan annabi ya rasu mu nada sa'ad ibn ubada inji mutanen madina ke mu nada shi yanzu mun ji da dalilin taruwan su kenan akan wanda zai gajuwa annabi sallallahu alaihi wasallam na su ku rika rike maganganun yadda ko da mun karanta wancan za mu iya gano bambancin yaya abin yake suka ce za mu naɗa shi ƙala ahaduhum sai ɗaya a cikinsu yake cewa su mutanen madina nan ƙama ahaduhum sai ɗaya ya tashi faƙala ya ce ƙaddana lakumul arabu bi asiyafikum hakika larabawa sun miƙa muku wuya da takubban kuma na ku mutanen madina kuna da ƙarfin tuwo ƙarfin iya yaƙi da haka ya sa mutane su larabawa suka miƙa wuya suna sauraron ku suna jin kuma wata wufiyar rasulullahi sallallahu alaihi Salama wa huwa ankum radin kuma shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ne yana mai yadda da ku mutanen madina ya yadda da ku wa bikum qarir ayn kuma yana samun sanyin idanu da ku ba yakan ji dadi in ya kalle ku mutanen madina annabi baya fushi da ku istabiddu bi hadha al-amr duna nas saboda haka abinda nake faɗa muku kawai shine ku rabauta ya zama ku ne kuka ci gajiyan wannan abin ku zama kun rike shugabancin nan ba wasu mutane daban ba a samu shugaba a cikin da ya faɗi wannan magana malam ya ce fa ajabahul jami'u sai dukkanin su suka amsa masa da cewa an qad waffaqta fi ra'yi haqiqa ka faɗi daidai eh wannan daidai ne gaskiya ne gaba daidai ne wannan haka ne haka ne haka ne ka kawo shawara daidai fa qala qa'ilun minhum sai wani ya sake cewa an gane ku fa in abat muhajiratu quraish idan ƴan maka sune muhajirai ko idan suka kiyarda ina fata ana fahimta idan waɗanda suka yi hijira daga makka suka zo madina suka kiyarda da wannan zaɓin nasu ku ƴan madina na ƙulu sai mu ce musu to tun da ba ku yadda ba yanzu a zo a yi raba daidai minkum amirun wa minna amir a zaɓi shugabanni biyu ɗan madina da ɗan maka kawai shi ke nan kurungus jirgin ruwan da aka samu direbansa guda biyu mai kake tsammanin zai faru a <laughs> sai ya nitse kawai almuhim dai shi yanzu ya ba da ra'ayinsa ne ya ce in ma mace da mu a yi wanwa ɗaya ɗan maka ɗaya ɗan madina da ya faɗa haka ƙala fa ƙala sa'ad ibn ubada shi sa'ad ibn ubada ubada din wanda shi ake so wanda suka ce su zaɓa shugaban kenan Ya yace hadha awwalul wahani ce wannan shine farkon shirme thumma ga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu anna ba'd al-ansari istama'u fi saqifati bani Sa'ida wai sai labari yaje kunnan Umar ɗan Khattabi a daidai wannan lokacin ta ga wasu mutane kan a wannan shinge da banu Sa'ida sun taru suna kaza suna kaza yaquluna suna cewa min na amirun wa minkum amirun wai a zaɓi shugaba daga cikin mu da shugaba ɗaya a cikinsu. da Umar dan Khattab ya ji wannan magana fa zahaba ila Abi Bakr fa akhbarahu sai ya je faɗa ma Abubakar gafa abin da naji fa qala sai ya ce ma Abubakar inna ikhwanana al-ansara gafa ɗan uwan mu san mutanen Madina ijtama'u sun taru wa yaquluna kaza suna cewa kaza da kaza fahalun mabina ilayhim zo mu je mu same su wannan wa maganar waye maganar umar ne ya faɗa haka fa kharaja umar sai umar ya fita wa abubakar da abubakar su biyu fa wajada aba ubaidata sai suka haɗu da abu ubaida amir bin jarrah kenan an fahimta da suka haɗu da shi fa qala suka ce masa ma'ana taho mu tafi shine ma'anan ma'ana biyo mu zo mu je sai zama suna yanzu so fa zahaba salasatu ila al-ansar sai waɗannan mutane uku suka tafi wajen mutanen Madinan nan a cikin wannan shinge na Banu Sa'ida yaqulu Umar Umar yake cewa fa zawwartu kalaman fi nafsi sai na kirkiro maganganu a cikin raina wanda ina so in mun isa zan amayar da su kawai a ana fahimta yace na kirkiro maganganun da in mun je zan fadi falamma aradtu an atakallama yayin da na ta ina so in yi magana ina so in yi magana bude bakin in yi magana ashara ilayya abubakar abubakar ya mun nuni ya mun ishara da anis kucewa in shiru kan in yi magana abubakar ya hana ni magana fa bada abubakar abubakar ne ya fara magana fa hamidallah ya gode ma Allah wa asna alayhi ya yaba Allah thumma qala sa'annan yace inna Allah ba'atha muhammadan lalle ku sani Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama malam sai ce wa zakara khutbatan tawila yayi hutuba mai tsawo shi abubakar yayi bayani mai tsawo an gane wannan ko shi abubakar din in ji umar yace wa zakara minha daga cikin hutubar da abubakar yayi cikin maganganunsa yace annal muhajirina aula bil khilafa cewa mutanen makka sun suka fi cancanta su zaman to khalifan manzo khalifa a cikin su su a yake mutanen maka muhajirai a cikinsu su ne suka fi cancanta a zaɓar khalifa a cikinsu faƙalar hubabu bunulmun bir sai wani da ake ce masa hubabu bunulmun bir sai ya buɗe baki sai ya ce ya ma'ashar al'amfari ya ku mutanen madina gaba ɗayanku amliku alaikum amrakum ma'ana ku san halin da kuke ciki fa innan nasa fi fi'akum domin mutane suna bangaren ku ne wa fi zilliku kuma a karkashin ku suke walan yatajarra'a mutajarri'un ala khilafikum babu wani wanda zai yi gangancin ya saba muku walan yasdurun nasu illa an ra'ayikum kuma mutane ba za su saurari umarnin kowa ba face umarnin ku mana ra'ayinku kawai za a saurara antum ahlul izzi was saura ku ma abota karfi ne an gane ko da buwaya wa ulul iddati wal mana sannan kuna da karfi shine idda kuna da shiri mana kuna da duk wani abin da ake bukata na kayan yaki da karfi wal mana'a suna da dukkan wani training da ake bukata na yi duk kuna da wannan fa inhum abau alaikum idan sun ki yadda khalifa shugaba ya zama daga cikin ku na ma altumuhu abinda kuka nema to fa ajluhum an hadhihi albilad ku kore su ku karar da su a wannan garin gaba da ku karar da su kawai wa tawallu alaihim hadhihi al'umur umur kuma ku zamanto cewa kurrin jaye su kun rike shugabancin a hannun fa antum wallahi ahqqu bi hadha al-amri minhum domin wallahi ku yan madina ku kuka fi cancanta ku zama shugabanni ba su yan yan makannan da suke hijira ba fa innahu bi asyabikum dana li hadha ad-din man dana domin wallahi ai da takubban ku ne wanda ya mika wuya ga wannan addinin ya miƙa wuya yana nufin cewa su sahabban annabi ai da annabi ya dawo madina ne aka kafa daula kuma mutanen madina su suka fi yan maka yawa duk yakin da aka je annabi ya ci nasara ai ku da ku ne saboda ka ta takobin ku aka mika wa addinin musulunci wuya ce min man dana lam yakun yadinu daga cikin wanda da ba ma sa sauraron addinin yanzu duk sun koma suna bin addinin musulunci suna zama sun zama to wato an zarabun ne ga musulunci Ya ce musu ana jubiluha almahakkaku wa udhiquha almurajjabu wannan magana da yake nufi shine kalma ce ta ainihin wato nuna izza ni ne na faɗi wannan ba kuma wanda ya sai canza haka abin yake kawai abinda da za a yi an gane wannan ko mana kamar ni ne majingina ko ni ne madogara akan wannan maganar da na faɗa ba za a canza ta ba to ya gama faɗa musu wannan magana fa qala umar wa abu ubaida li abi bakar sai umar da abu ubaida suka ce wa abubakar abu su iyadaka ba so haka ansa ba kun ga ba wanda ya ba su ansa suka ce wa abubakar kawai abubakar buɗa hannunka nubayi akan maka mubaya kawai kai umar dawa da abu ubaida ba maganan ma wasu ba wa'insa amsa buɗe hannunka mu maka mu baya falamma zahaba li yubayi'ahu yayin da abubakar yayin da umar da abu ubaida suka taso za su zo gun su matso kusa da abubakar dan su mai mubaya'a an gane wannan ko yace sabaqahuma ilayhi bashir ibn sa'ad fa baya'ahu sai wani da ake cewa bashiru dan sa'ad ya riga su isa wajen abubakar ɗin yi masa mubaya kala ya ce fa kama usaidu bin huzairin sai usaidu ɗan huzair wanda ɗaya ne daga cikin mutanen madina shi ma nan ma ya ce wa kana ahadun nuqaba'i yana cikin manyan mutane da ake mitin da su a lokacin manzo Allah sallama masu kaifin tunani ma yana cikin kaman wato yan kwamiti na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faƙala sai yake cewa wallahi la in wallaitaha alaikum al-khazraj marratan la zalat lahum alaikum bidhalika al-fadila yace matakar kuka sanya dan kabilar khazraj ya zamanto shine shugaba a cikin ku wato khalifa an gane wannan ko koda so ɗaya ne to haƙiƙa ba za su bushe ba suna da daraja suna da falala a cikin ina fata an fahimci wannan ko me yake nufi Sa'adu bin Hudayr din nan wanda ya riga Usayd bin Hudayr da ya riga yin mubaya'a yake so ya nuna shi dan ya za a ku yadda ma dan kabilar Khazraj ya riga ku yin kaza kusa akwai gaba tsakanin Khazraj da me da Ausu da ya faɗi wannan magana fa qala sa'ad afwan shi sa'ad bin Ubadan shi kansa shine dan Khazraj an fahimta da ya faɗi wannan maganar ne sai yake cewa amma wallahi lau annabi quwwatan yace da ina da ƙarfi mana ina da lafiya saboda shi bai ma da lafiya a lokacin da ake wannan abu yace da ina da ƙarfi ma aqwa ala wato ƙarfin da zai iya bani dama in tashi in miƙe yace la sami'ta minni fi aqtar ma fi la sami'ta minni fi aqtariha wa sikakiha zi'ran Ya yajrahuka wa ashabika yace wallahi da ka irin martanin da zan baka da sai ka ji maganganu masu zafi da sai ka ji kaza da kaza irin ababe wanda za su tada hankalinka da duk wanda ya ji wannan magana da lungu da sako na garin Madina da ka ga abin da zan maka ce amma wallahi idan amma dai la ulhiqannaka biqaumin kunta fihim taban ghayra matbu zan hada ka da mutanen da kai bin su kake ba su ke bin ka ba sai ya ce musu ihmiluni min hadal makan ya ce ku ɗauke ni daga wannan gurin wannan ba wurin zama na bane fa hamaluhu suka ɗauke shi fa adkhaluhu fi darihi suka kai shi gidansa fa turika radiyallahu anhu anan gidan nasa aka basta Allah ya kara masa yadda shi sa'ad ibn abi waqas ayyaman kwanuka yana gida Sun qala daga nan sai ce amma wallahi hatta armikum bima fi kinanati min nabli ce wallahi zan harbe ku da abin da ke cikin kwasfana kwasfa sunan shi irin abin da ake saka kibau din nan wannan kwari ko kwari sunan shi yawa abin da ke ciki na kibau din da ke hannuna wa akhdhibul sinana ruhi sannan in jika ainihin wato tsinin kibiyata da ainihin mai da guba da ake sawa yace wa adribukum bi sayfi in kuma dake ku da takobina ma malaktuhu yadi iya karfin da hannuna ke da shi wato in yaƙe ku iya karfina wa uqatilakum bi ahli baiti in yaƙe ku da mutanen gidana wa man ata'ani da waɗanda suka yi mini da'a da biyayya min qaumi cikin jama'ata da ya faɗi wannan magana fakana sa'ad ibn fa kana sa'ad ba'da zalika la yusalli bi salatihi tun daga wannan rana sa'ad wai sai daina sallah da sallar musulmai na sallah bai zuwa ya sallah da an gane ku saboda an bata masa rai shi da za a zaba kuma ba a zabe shi ba aka yi abubuwa wala ya jama'u bi wala yujammi'u bi jama'ihi ya sallan juma'a tare da su wa hujju? yana zuwa aikin haji amma wala yafidu ma'ahum bi Ba ya gangarowa arfa tare da su Ba ya gangarowa kai muzdalifa idan ji an yi tsayuwar arfa aka gangaro baya kawowa tare da su tafiye shi ya ware kansa kawai falam yazal kadhalika hatta halaka abubakar haka wai ya zauna shi sa'adun nan a rayuwarsa har sai da abubakar ya rasu har bayan mutuwa abubakar malam ya ce hadihi riwayatu abi miknas wannan ita ce riwayar abi miknas da kistata saqifa a cikin labarin nan na shinge wa nuridu al'ana amma yanzu zamu kawo riwayatar imam al-bukhari riwayar da ta zo cikin imam al-bukhari li hadhihi alqissa na wannan labari nafsiha ita kanta labarin dai ba wani ba wani labarin ba nuqarinu sai mu ainihin wato ba ma magani yaya za mu bambance yadda abubuwan suke malam ya ce qala al-imam al kun ji wannan ko an ji da abin da ya faru da da ana cikin wani abu sai ga an kamo can ana cikin can kuma kaza ko ba haka ba amma dai ga riwaya ita ce ta ƙarya yanzu ga abin da imam al ya ce حدثنا na Isma'il عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال قال an gane ko ya ce an hisham bin urwa akhbarani urwa bin zubair an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam tun daga nan ka sa akwai bambanci ana bari ku ji yace haddathana isma'il ya bamu labari kaga malamin sai. ne shi ma isma'il yace shi sunan bin abdullah Isma'il ya ce qala haddasa Sulaiman bin Bilal Sulaiman dan Bilal ya faɗa mana wato malamin sa kenan shi ma an Urwa daga Urwa an gane ko yake cewa akhbarani Urwa ibn Babansa kenan Urwa dan Zubairu ya bashi labari wane ne Zubairu Zubairu ibn al ake magana yana ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa albishir da aljanna kuma sirikin wane ne sirikin abubakar ne mijin nana asama'u yar nana aisha ana fahimta ya gaya masa wannan shi ma ɗin da rena ya samu ya ce an aisha ta zaujin nabi daga nana aisha karka ɗauka aisha a gunku a ta annaba a ne an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama daga nana aisha matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mata tace annabi ya rasu wajtama'at al-ansaru ila sa'ad ibn ubada sai mutanen madina suka taru a wajen sa'ad dan ubada fi saqifati bani sa'ida a cikin shinge na banu sa'ida faqalu suka ce minna amirun wa minkum amir a zaɓi shugaba daga maka a zaɓi shugaba daga mutanen madina kuna ji fa zahaba ilaihim abubakar wa umar ibn khattabi da Abu Bakar da Umar dan Khattabi wa Abu Ubaida ibn al-Jarrah da Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah su uku dai kamar da yazo a can fa zahaba suka tafi zuwa gare su fa zahaba Umar ya takallamu an gane ko sai Umar ya fara yin magana ana fahimta sai ya fara yin magana fa askatahu Abu Bakar sai Abu Bakar yake yin shi akwai bambanci daga nan <laughs> wa kana Umar yaqul Umar yana cewa wallahi ma aradtu bidhalika illa anni qad hayya'tu kalaman yace ba wai na so yin maganan bane na so ne abin da yasa na so ne magana face saboda na tattara ƴan maganganu na wanda yake a ajabani wanda sun burge ni na tattaso maganganu kyawawa na masu kyau wanda zai iya faɗin su a wajen sulhu da maslaha ina fata ana fahimta yace na tattara su kashitu Allah ya bulughu Abubakar irin maganganun da kila Abubakar hankalinki ba zai kai kai ba su ne na tattaro su nake so ba. kasan an kan je magana kila mutum zai iya manta bai faɗi wani abu sai tattara irin wa'annan abubuwan ya hango kaza da kaza da kaza da kaza zai zan faɗe su ya ce sun matakallama abubakar daga nan abubakar ya yi magana fa takallama ablagan nas wallahi da ya yi magana mutum mafi iya magana ne ya yi magana wanda ya iya zance ya yi magana mai kyau faƙala fi kalamihi ya faɗa cikin maganarsa ya ce na hannun umara'u ya ce mu mutanen makka shi yake nufi da nu bai ce sunan shi ba ya ce mu ‘yan maka mana mutanen da suka yi hijira mu ne a cikinmu mu ne sarakuna mana mu ne shugabanni wa antum ku ‘yan madina wa antum wizara ku ne ministoci ala fahimta ku ‘yan madina ku ne ministoci amma mu kuma fa mu kuma mu ne wato sarakuna ko shugabanni faƙala hubabu bin mundir sai hubabu ɗan mundir ya ce la wallahi na nafa'ala suka ce a ba za mu yadda ba sai dai minna amirun wa minkum amir a zaɓi shugaba daga cikinmu a zaɓi shugaba daga cikinku. ku abubakar sai abubakar yake cewa la ba haka za a yi ba walakin nal umara sai dai mu 'yan maka mu ne shugabanni wa antumul wizara uku ne ministoci wa hum awsatu ko hum awsatul Al'arabi, daran domin su 'yan madina hukunce 'yan maka da ake magana su ne gida mafi gidaje mafi ya daraja a cikin ƙabilun larabawa shi ne mana ausat al'abu da aka ce ausat abu ana nufin gidan da ya fi zama shahararren gida kuma ya fi zama gida mai kima ya fi zama gida da ake girmamawa wa a'arabuhum ahsaban sannan su suka fi dangantaka a cikin larabawa fa baya umar wannan magana abubakar ne fa yace ni ina baku shawara ku yi wa umar mubaya'a kuna ji in jiwa in ji abubakar ya ce aiwa umar mu baya au aba ubaida idan ba ku yadda da umar ɗan ba ko kuma ku yi wa abu ubaida shi ma gashi na abai da ya faɗi wannan magana faƙala kala umar sai umar ya ce ba uka an anta a'a abubakar kai za mu yi mu baya fa sayi sayyiduna domin kai ne shugabanmu wa khairuna kuma kafi mu alkhairi wa habbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kuma kai ka fi soyuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ka fi musan manzon Allah fa haka da Umar biye diki Umar yana faɗin wannan magana sai maza ya sharaf ya cafki hannun Abubakar fa baya abu kawai sai ce ya mana boya masa mubaya yawa Abubakar mubaya wa baya an-nas mutane ma kawai sai suka yi wa Abubakar mubaya ina fata muna fahimta mutane sai suka yi wa Abubakar mubaya da mutane suka yi a ga mudi abubakar fa ƙa'ilun sai wani mai magana ya ce, sai wani mai magana sai ya ce, wannan mai magana ya ce ƙultun sa'ad ko kuma ƙataltun sa'ad bin ubada kai wannan magana kun kashe sa'ad ɗan ubada da wannan magana inda ba a zaɓe shi kun kashe shi ina fata kuna fahimta wani wane mai magana an fahimta mai magana kawai sai ya faɗi wannan magana cewa an kashe sa'adu ɗan ubada wato kisa ba irin kisa da ainihin wato makami ba ko kisa na magana ko na aiki za ka iya faɗin wani abu ya to ya kashe mutum ma'ana ta yadda ka riga ka gama bakanta masa rai babu abin da zai iya yi da hukuncin da ka aikata da ya faɗi wannan magana faƙala umar sai umar yake cewa ƙatalahullah Allah ya kashe shi me ma'anar kasar hulla anan da ya fara shi kuma ma'ana yana nufin to ya rade bai ji haushin ba ina fata kuna fahimta tun da wannan ya ce ai kun kashe shi kun ba shi haushi to ya rade bai ji haushin ba hadihi riwaya malam yace wannan riwayar ita ce riwayatul imam al-bukhari wa hiya kama nara ita kanta riwayar idan muka kalle ta mukhtasaratun wa qasira a takaice take kuma yadda gajera ce ana fahimta wa bi hadhihi ko wa hadhihi haqiqatu wannan shine haƙiƙanin abin da ya faru a cikin wannan shinge amma ma za da hu abi mikhlaf abin nan da abi mikhlaf ya ƙara min abin da yake cewa Allah sa'ad ibn ubada qala uqatiluhum cewa waye ya ce zai yaƙe su baya zai yaƙe su ba da shi da waɗanda suke tare da shi ya ce wa kana la yusalli kuma ya ce baya sallah bi salatihi eh wala yujammi baya zuwa sallan juma'a ma bai sallah tare da su bi juma'a ko wala yajidu bi ifadatin baya aikin haji tare da su wa anna al-hubbab min al-mundhir radda ala abi bakr kuma hubbab al-mundhir ya ma abu bakr raddi ina fata ana fahimta wa ghairi zalika da ma sauran maganganun da ya kara min ziyadatin yace fa kullu zalika abatilul la tasbu dukkan wasu karere ne babu abin da ya tabbata fa qissatu saqifa labarin abin da ya faru a cikin wannan shinge lam yastagrib nisfu sa'a taruwan da suka yi a wurin da maganganun da aka yi da ayi kaza ko a barka gaba ɗayan shi bai wuce minti 30 ba rabin awa ina fata kuna fahimta da bai wuce rabin awa ba aka yi aka watsi wancan labarin da ake ta kawo an yi kaza wannan ya ce kaza minti ma aka yi a wannan lokacin ya kuke gani zai faru <laughs> ina ba ta muna fahimta ya ce lam ya stagar nisfa sa'a kwata-kwata bai ma kai ba ne bai kai rabin awa ba fi zahiri ha a zahirinta yadda ta faru amma wanzur kaifa riwaya su akbar mahi a alayhi kalle yadda riwaya ta koma sama da girman yadda aka ambata yadda take tafi girma a ruwayar abin mikhla wa amma ma yata'allaqu bi sa'd ibn ubada amma shi kansa dangane da maganar sa'ad dan ubada din faqad akhraj ahmad fi musnadihi imam ahmad ya ruwaito hadisi cikin musnad dinsa an humayd ibn abdurrahman qal daga humayd dan abdurrahman yake cewa fatakallama abubakar da abubakar yayi magana walam yatruk shay'an unzira fil ansari ya abubakar ya mana bai bar wata magana ba wanda aka saukar ta qur'ani akan mutanen madina wanda yake yaban mutanen madina irin kokarin da suka yi irin su wallazina tabawwa ujjara wal imana ko ko ba ka bane yace bai bar wannan ba wala hu rasulullah ko wani abin da annabi ya faɗa min sha'anihim na al'amarin mutanen madina irin kima su irin darajar su illa wa zakarahu faci abubakar ya ambaci wannan abu shi sa na daga cikin hikimomi da hanyoyi na sulhu idan aka bata mutum rai ana so a bashi haƙuri kamar kai da matarka misali ka dan samu sabani sai ka karanta mata alherin da wance ke ce kaza sun yi kaza da kaza za ta ji daɗi ko da namiji ne ma an zagaye su zai gaya masa sa to yana sanyaya zuciyarsa ya rike abin da ake so ya rike da amma ka kai wani irin mugun mutum ne ba ka jin magana ka cika kaza kai ka cika taurin rai ba zai zauna ba zai ji abin da ake so ya ji daga nan sai ga maganar ta lalace amma haba bawan Allah kai da muke ganin ka wani mutumin kirki ba kai bane lokacin da aka yi kaza ka sulhunta tsakanin wani da wani ba kai bane lokacin da aka yi maka kaza ka haƙura ba ka zan sai ka ce ka yi haƙuri mana komai ya wuce kai ka kawai ka gama ɗaure shi da ruwan jiki zai biya da wariya ba Allah sallama yana yi masahabbai irin wannan wasu gane kabilu suna fara su biyu abubakar Allah sallama ya zo aka gaya masa gashin suna rigiti sai ya kira ɗaya a cikin sai ce musu ya bani abdullah ya ku ƴaƴan abdullahi inna allaha qad ahsana isma abahu Allah ya da sunan babanku kun ga banu abdullah za su ji daɗi ko ba ka ba ba ce musu banu kinzir ba <laughs> ko ba ka bane na'am Allah ya shirye da mu to shine mala yake cewa wa qala har abubakar ya ce wa laqad alimtum anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala na daga cikin abin da abubakar ya faɗa musu yace ku sani kuna sana ku mutanen madina annabi ya faɗa akan ku yace law salakan nasu wadiyan da mutane za su koma wani wadi wa salakatil ansaru wadiyan a ce ga mutanen madina sun bi wani wadi daban ba irin na wancan mutanen ba annabi ya ce la salaktu wadil ansara da na bi bangaren wadin mutanen madina wannan ba yabo bane abubakar yana tuna musu ne wala qad alimta ya sa'adu kuma kai sa'ad ibn ubada kana sane ka san cewa Allah rasul sallama kala annabi ya faɗa wa anta qa'idun a gabanka kana zaune annabi yace quraishun wulatu hadha al-amri su ne shugabanni ne wali fara ne jagorori ba ka annabi ya faɗa ba a gabanka annabi ya faɗa da na cewa mu yan maka ba ina nufin na so kaina bane kuma da yace yan maka bai ce shi ba kaga shi wasu ma ya faɗa sunan zai yayi nominated din wasu ne amma da yake sun fi shi kuma Allah ya ce shi zai yi kawai suka yi maza suka ga cewa gaban da ya fi dacewa ke saboda haka a gabanka annabi ya ce mutanen ƙuraisha wannan su ne majibinta wannan al'amari fabarrun nasi taba'un libarrihim ya ce mutane masu ɗa'a suna bin masu ɗa'an mutanen ƙuraishawa ne ya ce musu wa fajiruhum taba'un lifajirihim haka hatta fajirai na mutane suna bin fajiransu ne ma'ana duk yadda ka kai ga kirki wancan su ne kirkin ƙarshe hakan aka samu na banza ma su ne na banzan ƙarshe domin a cikinsu akwai wanda suke su ma su rika laifuffuka daban-daban kafin zuwa musulunci sa'ad kuna ji sai sa'ad ya ce wa abubakar بكر صدقت نحن wuzara ka faɗa gaskiya ya Abubakar? mu ne ministoci mu ne wazirai wa antumul umara'u ku ne shugabanni yan madina da kan shi ya faɗi wannan kaji abin da ya faɗa ba amma an ce ya koma ya zo ya ce sai ya yi su ya yi kaza sai ya yi kaza malam yace hadihi riwayatu akhrajaha ahmad fi musnadihi wannan riwaya imamu ahmad ya ruwaito ta a cikin musnad din sa bi sanadin sahihin mursal da ainihin wato sanadi ingantacce mursal min riwayati humayd ibn abdurrahman ibn auf daga riwayar humayd dan abdurrahman dan auf wa rahimahu Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda ya kuma ji kansa malam yace wahiya wa in kanat mursala ko da kuwa wannan riwaya mursala ce an gane wannan ku lafazin riwaya mursala shine irsali na ɗaya daga cikin hadisai masu rauni ina fata muna fahimta amma ya kasu kashi kashi an fahimta akwai mursal ɗin da ake itibararsa akwai wanda kuma ba a itibararsa sai malam ya ce wa hiya wa in kanat mursala wannan riwaya ko da mursala ce illa annaha aqwa bi kathirin min riwayat zalika al-kazzab sai dai wallahi ta fi karfi an gane wannan ko karfin da ma ba zai misaltu ba sama da wannan riwayar ta wannan makaryacin abi ina fata muna fahimta wannan shine karshen darasin na yau kuma a daidai nan zamu dakata idan Allah ya mu darasin gaba zamu tashi amma ba hasan tsani wanda zai gaya maka biography biographin abubakar wane ne abubakar ina fata ana fahimta waye shi me sunansa ya aka ake ce masa abubakar ƴaƴansa nawa matan shi nawa duk za mu ji matsayinsa dangane da wannan ƴaƴansa nawa suwaye ƴaƴan nasa suwaye matan nashi an gane wannan ku wannan darasin yana da matukar muhimmanci idan Allah madaukakin sarki ya raya mu to yan wa a takeice da muka kalli ruwayan da muka karanta a yanzu zamu ga cewa lalle fi bambancin a fili yake ina fata mun fahimci wannan bambancin a fili yake kuma akwai wani darasi da bai fito mana fili ba shine ya aka yi sahabbai suka koma zaben shugaba bayan ga annabi ba abin da shi ba ya nuna maka mahimmancin shugabanci da haɗarin zama al'umma su zona babu jagoranci hakan da suke ba haramun suka yi ba kaga ai ba duka suka tafi wasu ne suka keɓance suka yi wannan abu aka kuma zaɓi abubakar ba shi ya zaɓa ba ko shi ya zaɓa a cikin labar domin na daga cikin aƙidar masu zagin sahabbai suna cewa ya yi ƙarfa ƙarfa ya ku aji za mu ji abubuwan duka za su ce saraka zama ba tare da jagoranci ko shugabanci ba yana da hadari a cikin al'umma shi yasa yana da kyau mu to masu haƙuri da bibiya na alwalan masu bin shugabanni da jagorori musamman idan abin da suka samu abu ne mai kyau bai ci karo da addini ba babu saban Allah a ciki sai mu da'a mu biyayya mu ji mu yi aiki da abu amma idan ya saba shi kuma shi kenan sai mu gibitin da wannan la ta akali makhluqin fi ma asli min khaliq Allah mu da ke sarki ya ga da mu abinda makaranta zama daidai muna fata ubangiji ta Allah ba mu lada gaba da wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah mu da ke sarki ya fi mana wa allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa